himma ba ta ga rago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurari na biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da Babatunde Ahmed Oduwa ko mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin yadda kasuwanci yake da sauƙin yi a nan Amurka, muddin dai ka bi doka. Yau kuma za mu rufe ne da bayanin yadda rayuwa take a nan Amurka musamman hulɗa da mutanen ƙasar nan. Lot na kuma buru na tare da su. So wani da na tare da su za ah, ah, ce ba a duk ba har yi, Min ban ce bayan zan ce wai ni na da suna da nasu daban-daban ne na daban ne so ba ba ce wai That's when how you making this money? How do I go about it? I want to Africa I want to make. na legal legal abin nan suma they want to even know about what I'm doing. Ya yake yi wannan. Na yi so aka ta kansu da kata ba ban da a da su amma na America ah, American da da a da zaki wuce how the country say for you. So su they want to mota ba problem a mota da abinci a Nigeria ba America ba problem bani so. Baba Tondana da iyali ne? Ah, ah, eh, France da UK. Eh, akwai guda da adamawa ma to yanzu baba tun da wani ya ce maka yana son ya zo america ya zo ya eh. irin wannan kasuwancin da kake wani irin shawara zaka bashi ni dai my own advice day one you have to study you have to be master before you become master of the game you have to do that way ni da kamar ni na yanzu in kana da wani yanzu wai okay you have to go about it ga ga ga ga ce wai because people are going making money a cikin wannan i just want to ah how's it being done kana da lot ne how, do you buy where do you na ka samu wani kasuwa ne a duk labarin nan ka samu in ka gan wuri ka ga ku yanzu muna na sina kira mana kama yau na wutan hotel na siya 800 na 1000 in ka ka siya ma ya zo ya ta wannan sai cheap 800 baka duba wai wannan wani ka siya 800 na 1000 engine na da kyau ne akwai wanda zai ma akwai kuna duba a this engine problem kana sai haka man what is it on there zaka duba akwai a ah, what is the problem ina duba car fax ina da okay this size good saboda husband ne sai sa su not because ah, is so cheap. Bam. See, ah, ah the, uh, ah, the engine is not good. Then you are losing. Amma you have to hear him find somebody that can put you through. To ya kaje to kai ya kaje gane engine mai kyau ya kaje gane mara kyau. Akwai abin eh, da ake gwadawa wanda shi ne. Ake gwada. Ya eh, mu dai ka mun dai da kafa kafa sun nan. Na duba kafa na wanda shi Second is ah, hampo. kuma zan shiga ko ba zan shiga auction nan zai duba kafin in mutum ya ce maka yana son ya zo america ina son ka ba eh. shawara ni dai abu tutute ne tutu tutute na duniya three people are coming to america the first one want to come ya shiga the first person zai ce ah wow ga wuta ga komai ga rule ga hanya the person is the first person ya ce ah no want to stay on come and stay here that means that person na nigeria ba abin da yake yi doesn't have anything doing the second there are traveling second second person when they actually got second person they actually got actually wow well, America is just okay. I'll be going and come back. See, you guys what he's doing this. You're not the one able. The top person tells you, man, fuck America. So, excuse me, I excuse my language. Kabari America, need I prefer to just come once in a while. So, remember, Opa America, Adam, but when I key, but I got some opportunity I got some opportunity to be, but I key, but America, Nigeria. Then for me, personality. they, and then, no matter how much I can, a san ba abin da ke yi a Najeriya yanzu da da on the road midday a wata sai amma kana aiki ko wanda 100 ko ta ka samu a Najeriya kana haiki ko na yi wani abu then stay in Nigeria come forward to go back kana nuna ba samun kuɗi da sauki nan kenan a Najeriya a nan a nan mm. a nan ma a nan ma irin kace kuda wani sosai a nan ma it's fast okay was easy lifestyle a nan dai if you wai kwace kuda wani sosai what you are doing so to me is better amma kana kana aiki a a bank say because everybody centric me, America centric me. But honey, Buyasu, Mude, we've seen it. That day, but now yanzu dai no, it's getting better. And can I work MTN call stay in Nigeria? Observe yourself. You are coming here because you know you are starting all over. you're yourself after the reason samu kan zai samu kara kara. I think already no, it's a big problem. Stay there if you are. You start all over. Come on here yanzu. The opportunity I do not lie to you. I prefer all my knowledge day day the time ma dole ban na na je yanzu ma ni ban haihu sai a lot of time the time ma hare so shawara na dai is more like before you be think about it ba wai ya kwami ya kwai wow ga aiki a kamar kuma da irin dirty job irin so man shawara na dai is too waiting 50-50 ba zan we are a haka zo but you ya kwami in kana aiki da yake ya Nigeria ko 50,000 ko 100,000 stick to it. To mun gode kwarai ba batun da wannan lokaci. Na gode fa sosai ba. ma aure. kuma mun gode kuma na yau muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar da bakon namu sai wani sati a mu da wani sabon bako yanzu amadin shi bakon namu Baba Tunde, ahmed oduwa da julie gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa shi ta Riga da ji fulani. na rena kiba muhammadu in ni shi ta kasawa na rena kiba muhammadu in ni shi ta kasawa kai bari in rame kai sani bari in rame dai kai bari in rame shi hari.